Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis goma sha shida ga watan Janairu na shekarar 2023. shugabannin hukumomin sadarwar kasashen afirka renon faransa mambobin kungiyar refram sun gudanar da taro a jamhuriyar niger game da samar da dokoki na bai daya waɗanda za a yi amfani da su wajen hukunta masu amfani da yanar gizo ko sauran kafafen sada zumunta don yada abubuwa da basu dace ba a ƙarshe shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi jawabi ga ƙasa akan halin da ake ciki musamman akan batun shirin sauya takardun kuɗi da ƙalubalen da ke tattare da shirin sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda mana barma ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanun labaran jaridu daga kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri a ƙarshe dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi jawabi ga ƙasa akan hali da ƙasar ke ciki musamman akan batun shirin sauya takardun kuɗi da ƙalubalen da ke tattare da hakan a cikin jawabinsa ga ƙasa da ya safiya yau alhamis shugaban ya ce yana sanye da kuncin rayuwa da al'umman ƙasar suka fada sakamakon wannan shiri amma gwamnati na ɗaukar matakan rage raɗaɗin shirin ga 'yan ƙasa sai dai ya yi alkawarin cewa zai yi iya bakin kokarin sa ya tabbatar da ganin cewa an samu sauyi akan haka i'm not unaware of the obstacles sai dai ya ce ban san irin cikas da wasu jami'ai da ba su da kima a harkan banki suka sanya akan turban 'yan najeriya ba wanda ba su ji ba ba su gani ba waɗanda aka ɗora musu alhaki ko kuma nauyin aiwatar da wannan tsari na kuɗi ya ce na yi bakin ciki kwarai da gaske kuma ina tausaya muku akan waɗannan sakamakon da ba hakan muka yi niyan yi ba I deeply pained and sincerely sympathize with you all over these unintended outcomes. ya ce domin dakile wannan abu da ke faruwa na umarci wato babban bankin ƙasa cbn da ya tura wato halittattun albarkatu kuma hanyoyin shari'a don tabbatar da ganin cewa mu wato bata shiga wani damuwa ba kana irin waɗannan mutane kuma da suke wato suke ɗaukan suke bin barauniyar hanya suna cire kudaden da bai kamata ba an ɗauki mataki a kansu. To further ease the supply pressures particularly to our citizens. Ya ce domin samun sauƙi ga matsalolin samar da kayayyaki musamman ga 'yan ƙasar. na baiwa cbn amincewa na cewa a sake fitar da tsofaffin takardun kuɗi na wato naira 200 kuma a basu su yawo tare da sauran sabbin kuɗaɗe wato naira 200 da biyar da kuma 1000 na sabbin kuɗaɗen da ta da za a samu sauki kafin nan da wato kwana 60 kenan daga yanzu ko kuma daga kwana goma na watan fabrairu wanda zai zo a cikin watan afrilu kenan yana da kwana goma a lokacin da tsofaffin takardun kuɗi na naira 200 za a dakatar da shi ba zai yi aiki ba amurka ta faɗa a jiya laraba cewa kiyasin da ta yi ya yi daidai da rahoton majalisar ɗinkin duniya da ya tabbatar da cewa wato sabon shugaban kungiyar ta'addancin alka'ida saif al-adil yana nan a ƙasar iran kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka ned prince ya wa manema labarai a taron wuni cewa idan ba a idan aka zo batun kasancewarsa a kasar iran da bayar da mafaka ga ainihin alka'ida wani misali ne da ke tabbatar da ɗimbin goyon baya da iran ke baiwa ayyukan ta'addanci da kuma ayyukan da take yi na kawo rashin zaman lafiya a gabas ta tsakiya da ma gaba da haka majalisar ɗinkin duniya ta yi amfani da rahotonta a kan bayanan sirri na ƙasashe mambobinta inda ta ƙarƙare da cewa tsohon jami'in soja na musamman na ƙasar masar ya karbi ragaban jagorancin alkaida bayan kisan tsohon shugaban ƙungiyar aiman alzawahiri a watan yulin shekarar 2022 a wani hari da aka kai a birnin kabul na ƙasar afghanistan ofishin jakadancin iran a majalisar ɗinkin duniya ya musanta kiyasin na majalisar ɗinkin duniya da ma na amurka a wani sakon twitter da ya fitar a jiya laraba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kusan shekara ɗaya bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine sakataren tsaron amurka lord austin a ranar laraba ya nuna kyakkyawar damar da gwamnatin kiev ke da shi na daukar mataki a fagen daga da sojojin rasha austin ya shaida wa manema labarai bayan taron ministocin tsaro na nato a brussels ya ce ina ganin sun sami kyakkyawar dama ta samar da gagarumin sauyi a fagen fama da kuma kafa shiri sai kuma samun damar yin amfani da waɗannan yunkuri nan gaba ya ce yayin da kasashen nato ke jigilar makamai zuwa ukraine kawancin soja da amurka ke jagoranta na da niyyar horar da jami'an sojojin amfani da makaman mun mai da hankali a kan tabbatar da cewa wato mun samar da kwarewa ga waɗanda za su yi amfani da kayan inji austin Madalla shugabannin hukumomin sadarwar kasashen afirka renon faransa mambobin kungiyar refram sun gudanar da taro a jamhuriyar niger inda suka tattauna hanyoyin samar da dokoki na bai daya waɗanda za a yi amfani da su wajen hukunta masu amfani da yanar gizo ko sauran kafafen sada zumunta don yada abubuwa da basu dace ba wakilin muryar amurka a yamai salamu mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani Duk da ci gaban da yanar gizo ta zo da shi inda kusan kowane fanni ya tahallaka a kan intanet, bayanai daga sassan duniya na nunin yadda wannan sabuwar fasahar sadarwa ke haifar da rudani musamman a kasashe masu tasowa. Sakamakon yadda wasu ke amfani da yanar gizo ta hanyoyin da basu dace ba don cimma munanan manufofi. Dr. Kabir Sani shine shugaban hukumar sadarwar Niger CSA. Don musa yanar gizo za a kira a ce a yi tashin hankali cikin ƙasa. Ga yanar gizo za a ma mutum shiri. ga yanar gizo za a sata ga yanar gizo za a usurpation identity in amfani da sunanka da matsayinka in yi banna sai a zo a shirga karya a ce ai tashi hankali wuri kaza in ka ga kuma akwai abin kalilan ne bayan da aka aka aka wallaha cikin abin taron wanda a wani bangare ke zama na kara wa juna sani a tsakanin shugabannin hukumomin sadarwar kasashe renon faransa da kwararru akan sha'anin doka ya gano cewa rashin dokoki ne babban dalilin da ke baiwa wasu damar cin karansu ba babbaka a irin waɗannan kafafe saboda haka ya zama dole a gaggauta daukan matakan saka tsari kawai sada zumunci ana kasuwanci da su ana hira da su ana watsa labaru to sai a rasa ayar dokar jarida za a buga musu ko ko aya ta zuzu ta kowa ce za a musu hukunci da ita to shi shine kaga yanzu nan kowa ya zo ya ba da eh, abin da ya sani wanda suka yi sun ce ga abin da muka gani haka mahoran shi ilahiyar ture su sun yi kokari yanzu ba a jima ba uku sun mai da komi daidai suka mai da shi gaba ɗaya da za a za su jin daɗin hukumta wanda ya taka doka in na jarida ne in kuma bisa wani ayyuka ne na yanar gizo kamar wani gafam da ake ca. rashin kayan aiki wata matsala ce ta daban da ke tauye ayyukan hukumomin sadarwa a kasashe masu tasowa kamar yadda shugaban hukumar sadarwar kasar kamaru cnc joseph chabonken kalabuse ya shaida min. le premier blocage c'est la technologie ya ce rashin na'urorin zamani ita ce matsala ta farko da ke yi mana shinge wajen dakile miyagun abubuwan da ake yadawa a kafafen yanar gizo sannan kamfanonin intanet 'yan kasuwa ne suna da guri da dama bukatar su ta farko su samu kuɗi amma ba sa binciken abubuwan da ake yadawa mu hukumomin sa ido mu ne ke da damuwa akan abin amma su ko aka abu ne da ya mamaye mu domin a lokacin da aka yi dokokin farko ba a yi tsammanin al'amura za su yi tsanani kamar yadda ake gani a yau ba hatta kasashen da suka ci gaba suna fama da wannan matsala sakamakon yadda ci gaban kimiyya ke ruruwa tamkar wutar daji la technologie va an gudanar da wannan taro a wani lokacin da hukumar sadarwar conseil superior de la communication ta niger ta aike wa gwamnatin kasar kudurin doka domin gabatar da shi wa majalisar dokoki wacce ke da alhakin kaddamar da shi a matsayin dokar saka tsari a kafafen da ke da alaka da yanar gizo sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida ma Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga gaba ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Adadin mutanen da suka mutu a kasashen turkiyya da Siriya da mummunan girgizar kasa a makon da ya gabata ya afka musu ya haura dubu arba'in da ɗaya. Amma har yanzu ana ci gaba da ceton mutane sai dai 'yan kalilan ne karkashin buraguzai. a jiya laraba an ceto wata wasu mata guda biyu karkashin tarkace a birnin karaman maras da ke kudancin kasar turkiya kana an kubutar da wata uwa da 'ya'yanta biyu a garin antakya bayan kwanaki tara da wannan girgizar mutanen da aka ceto daga antakya na zuwa ne sa'o'i 228 bayan girgizar a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasa anadolu miliyoyin mutane da suka tsira daga girgizan kasar na bukatar taimakon jin kai hukumomi sun ce waɗanda suka tsiran daman can wato ba su da wuraren kwana a cikin yanayi mai tsananin sanyi yanzu haka aikin ceto dai ya yi ƙasa a ƙasar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana kan hanyar sa zuwa jamus da turkiya da kuma girka daga yau 16 zuwa 22 ga watan fabrairu kafin ranar 24 ga watan fabrairu da ake cika shekara daya da mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da turkiya ke ci gaba da aikin kubutar da mutane daga mummunan girgizar kasar nan da ta afka wa kasar ta nato a makon jiya blinken zai halarci taron tsaro a kan wato tsaron tsaro a birnin munich wadda za a fara a gobe juma'a mataimakin shugabar amurka kamal harris da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz da shugaban faransa emmanuel macron da shugaban kungiyar nato jens stoltenberg da babban jami'in diplomasiyyar china wang yi suna cikin mahalarta taron na kwanaki uku na shekara-shekara a birnin brazils blinken zai gudanar da jirin taruka da za a yi akan tattaunawa na batun ci gaba da taimakawa ukraine da kuma neman taimako ga mutanen turkiya da syria bayan mummunan girgizar kasa a cewar ma'aikatan harkokin wajen amurka a ƙarshe tabbatar da bular murar tsuntsaye a nahiyar amurka ta kudu ya haifar da fargaba a ƙasar brazil wanda har yanzu cutar bata shiga kasar ba duk da cewar makwabciya wato mafi kusanci da suka hada da argentina da yuruguwa sun samu bullon cutar a jiya laraba a wani taron manema labarai domin tattaunawa akan illar rashin tsafta a duniya ministan noma na brazil carlos farvaro ya ce brazil babban mai aika naman kaji a duniya za ta karfafa matakai domin dakile yaduwar cutar wadda a halin yanzu ke ci gaba da bazuwa ya zuwa yanzu an samu bullon cutar muran tsuntsayen a wata katafariyar gona na kaji a bolivia mai iyaka da brazil kada an gano cutar a peru da ecuador in ji favaro a jiya laraba kuma an tabbatar da bullar wani nau'in cutar ko muran tsuntsaye na daji a uruguay da argentina lamarin da ya yi sanadiyar saka dokar ta ɓace a ƙasashen biyu Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin na kasa ya mai da hankali akan wahalalun da masu bukata ta musamman ke fama da su a Najeriya sanadiyar matakin canjin takardar Naira. inda a yanzu haka ake tafka muhawara akan wannan batu da wasu rahotanni ke cewa ya haifar da tsayawar al'amura a fannoni da dama. To da yake har wa yau a Najeriya aski ya zo gaban goshi game da shirye-shiryen babban zaben 25 ga watan nan na Fabrairu. Shirin ya tuntubi shugabannin kungiyoyin nakasassu don jin matsayin wannan zaɓe a gare su da kuma fatan da suke da shi a kai. Sunana Abdurrahman Muhammad daga nan unguwar Indabawa, Kano munin sufin. To alhamdulillahi mun yi kwakwaren shiri a bangaren masu bukata ta musamman kuma muna wayar da masu bukata ta musamman kan cewar su fito a dama da su a harkokin zaɓe kamar yadda ya kamata kuma alhamdulillahi kamar ta hukumar zaɓe ta ba da damar cewa duk inda masu bukata ta musamman suka je yin zaɓe a ba su dama su yi zaɓensu ba tare da sun yi haulayi a bangaren ko masu kafa da sauransu ba kuma muna addu'ar Allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma Allah ya ba su ikon cika alkawarukan da suka ɗauka kuma muna sa ran cewar in Allah ya da aka kafa sabuwar gwamnati in Allah yadda za ta tafi da masu bukata ta musamman kamar inda ya kamata insha Allah. Sunana ya haya ya haya shugaban kungiyar masu bukata na musamman bangaren kafahu na jihar Kano. To gaskiya mun daɗe muna yin tararruka ko muna faɗakar da 'yan uwa a zaɓi wanda ake ganin zai tausaya zai shiga lamarinmu wanda zai samu a hanya wacce za mu ringa samun abubuwan da ake bukata na more rayuwa a harkar siyasa domin ba za a iya ba za a yi tafiya irin ta baya ba kuma har yanzu mu a shirye muke don da muke ganin zai taimaka mana to shi za mu ba ƙuri'a mu wanda muke ganin ba zai shiga lamarin mu ba to sai mu ajiye ƙuri'a mu mu tafi wajen wanda zai yi mana kiran da muke da shi shine su tsaya su lura wayan da muka faɗakar da su su ga wane ne idan suka zaɓe shi zai shiga lamarinsu wanda zai taimaka musu zai ba su ilimi zai ba su lafiya zai ba su abun wayan rayuwa musamman abu na tafiya wanda mutanen mu suke bukata wanda zai ringa kai su duk inda suke so musamman irin kekunan da muke amfani da su a yanzu ma kamata a ce mun wuce hawa kekuna tunda muna da 'yan siyasa da suke zuwa su raba babura da motoci da 'yan siyasa sai ga ba mai bukata ta musamman ko daya to yanzu magana da muke idan Allah ya dawo da sabuwar gwamnati duk wanda Allah ya ba mu ma a samu a wannan tsarin na raba motoci da babura a ce mu ma mun wuce harkar kekuna to gaskiya mun faɗakar da mutanen mu kuma Allah da za su yi abin da muka faɗa muna fatan alkhairi a yi zaɓe lafiya a gama lafiya kuma mu ma idan an yi zaben wayan da zamu mu ba da gudunmuwar mu mu ma in an zo kafa da madafin iko mu ma a samu a ciki domin duka ga wayan da suka yi wahalar siyasa aka gama za ga an ce wani an baka kwamishina kaza ko wani an baka minista kaza ko wani an baka kamsila kaza ko wani sa kaza to mu ma ɗebo mutanen mu a ba mu irin wannan mukamai domin ba wanda ba za mu iya ba to haka su ma mata masu tawaya ba su bari an bar su baya ba a game da wannan zabe. zaɓe. sunana safina sani mai bukata ta musamman a bangaren kafa mazauniya anguwan kofar waika da masallacin isyaka rabi'u so kasancewar ina da bukata ta musamman mun wayar da kan 'yan uwanmu masu bukata ta musamman tun kamun matan korowar zaɓe cewa a fita a yi katin zaɓe wanda ba shi da shi ya je ya sabunta nashi wanda kuma bai kai lokacin zaben ba a wancan lokacin da aka yi ya fita ya je ya yi sabon katin zaɓe. A shirye muke tsaf domin tunkarar zaɓe. Muna kira ga 'yan uwanmu masu bukata ta musamman cewa a zaɓi cancanta. Mu masu bukata ta musamman mu ma mutane ne kamar kowa. kasancewa muna da larura ko ɓangaren ƙafa ɓangaren ido ɓangaren laruran ji to mu ma fa duk abin da wani mai ƙafa zai yi mu ma za mu iya mu ma mu fito a dama da mu mu zaɓi cancanta mu ma mu samu roman demokuraɗiyya da ake cewa allah ubangiji ya sa ai zaɓe lafiya a gama lafiya To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdulrahman Muhammad Indabawa da shugaban kungiyar guragun jihar Kano Yahaya Yahaya da malama Safna Sani ne Sule Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Da ba za ta sauka gaida Sulaiman mana barma. A ƙarshe shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabi ga ƙasa akan halin da ake ciki, musamman akan batun shirin sauya takardun kuɗi da ƙalubalen da ke tattare da shirin. Ga Halima Abdulra'uf daga Abuja da ƙarin bayani. I to address you today the state of nation. Shugaba Muhammadu Buhari ya fara jawabinsa ne da ambatan cewa ya zama dole ya yi wa 'yan Najeriya jawabi a yau sha shida ga watan Fabrairu kan halin da al'umma ke ciki da kuma yin tsokaci kan kokarin da gwamnatin ke yi na dorewa da karfafa tattalin arzikin kasar. Shugaba Buhari ya jaddada mahimmancin bukatar maido da ikon da babban bankin kasar ke da shi don ci gaba da dagewa kan kuɗi na zagayawa yadda ba zai saba wa doka ba. A cewar shugaba Buhari a yayin wannan jawabi da ya yi, yana da masaniya akan irin cikas da wasu jami'an bankuna suke haddasawa wajen aiwatar da manufar rarraba sabbin takardun kuɗi waɗanda aka ɗora wa alhakin aiwatar da sabon tsarin kuma abin ya baƙanta mai rai kwarai da gaske yana mai cewa gwamnati ba ta da niyyar kundata wa talakawa. Shugaba Buhari ya ce baya ga tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki a faɗin ƙasar domin kawo sauki a yanayin matsatsi da 'yan ƙasa ke ciki. Ya amince bankin CBN ya sake fitar da tsaffin takardun kuɗi na naira ɗari biyu kuma a bar su su rika yawo a matsayin takardu mai amfani da sabbin takardun kuɗin na naira ɗari biyu ɗari biyar da dubu ɗaya har tsawon nan da kwanaki sittin daga ranar goma ga watan fabrairu zuwa goma ga watan afrilu na shekarar dubu da da ashirin uku lokacin da za a daina amfani da tsohon takardun na naira ɗari biyu kazalika shugaba buhari ya ce 'yan ƙasa za su iya kai tsaffin takardun kuɗi na ɗari biyar da naira dubu ɗaya zuwa ofisoshin bankin cbn a jihohi don karɓar sabbi kamar yadda sashe na ashirin sakin sashe na uku na dokar cbn ta shekarar 2007 ya tanadar when the old 200 naira note ceases to be legal tender of the CBN Act 2007, all existing old 1,000 naira and 500 naira notes remain redeemable as CBN and designated points. by taking advantage of the platforms and windows being provided Da ƙarshe shugaba Buhari ya baiwa 'yan Najeriya tabbacin cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da yin nazari akan yadda ake aiwatar da bayar da sabbin takardun kuɗin don tabbatar da cewa 'yan ƙasa ba su cutu ba. Abin da 'yan ƙasa za su jira a yanzu shine yadda hukuncin kotun koli akan lamarin zai kasance. nima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ki Halima. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen. Daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu. yanzu kuma sai mu shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana. Hadari a harabobin jami'o'in ƙasar nan. 'Yan sanda za su karfafa wansu-wansu a harabobin domin cakin ɗin miyagun ayyuka da rashin tsaro. Jaridar Ghanaian Times ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce ma'aikatar 'yan sanda nan ba da jimawa ba. za su gabatar da wanzuwan 'yan sanda a harabobin jami'a domin tabbatar da kiyaye miyagun ayyuka da tada hankali ga baki daya yadda za a inganta tsaro a jami'o'in ƙasar nan gabaki ɗaya. A taronsa da shugabannin kamfanoni mallakan ƙasa, shugaban ƙasa a kufa ado ya nuna kushinsa yana mai faɗan cewar ana zarginsa da ministocinta kan laifuffukansu. Jaridar da Chronicle ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce shugaban ƙasa na Nadu Danko kufa Ado ya koka ainin game da irin yadda ake rinka nuna musu hannu a ido shi da ministocinsa dangane da rashin kokari na cayamomi da shugabannin ma'aikatu na ƙasa game da abin da ya ce ne manejojin waɗannan ma'aikatu ba za su samu damar ci gaba da fakkewa a inuwansu yayin da ake fuskantar su a can sahun gaba da munanan maganganu daga bakin jama'a ba. Har yanzu fa a ya ɓata an gano takalmansa a cikin ragazan shara na turkiya dangane da gidaje da gizon ƙasa ya rusa jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin kwanaki tara bayan girgizan ƙasar da ya abuko a ƙasar turkiya da siriya dan wasan kwallon kafar ƙasar ghana christian acho har yanzu fa ba a gan shi ba yau ejentin ɗinsa na nasa cire ya faɗa cewa sun gane takalmansa a cikin biragizan uh, na wato shahara amma ba su gashi da kanshi ba a cikin twitter da ya turo na nasa ya faɗa ciwar yana a inda aka yi girgizan kasar a hati tare da dangin christian bangaren dangin a kufa ado wurin ubarsa na bukatan lissafi na gaskiya daga bangaren uwarsa jaridar da ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce a matsayin tsohuwar Chief Justice ɗin ƙasar nan sofia Kufu Ado ta yi kira ga jin kan na Ofori Ata dangane da shirin nemar afuwan bashi da ƙasar ke ciki a matsayin na ƙeta rashin tausayi da girmama da kuma ƙin biyewa doka. Ita wannan matar da ita ce mace ta biyu da ta zama Chief Justice a nan ƙarasar wato babban alƙaliya kenan ta zargi gwamnati dangane da irin hali da ake ciki na tattalin arzikin ƙasar nan yanzu. suna mai faɗan cewa gwamnatin akufa ado ta gaza wurin tabbatar da gaskiya da adalci ga ɗiyan ghana dangane da irin hali da ake ciki na wahala yau sofiya bina akufu mai shekaru 73 ta siffata yadda gwamnati ke tinkarar lamari da kuma halayen dangane da tsara lamarin bashin kasar da kuma shirye-shiryen tafiyar da lamarin kasar a matsayin na rashin tausayi da mugun kai da rashin girmama da kuma rashin biyewa doka da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwanan la da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice. amurka ta faɗa a jiya laraba cewa kiyasin da ta yi ya yi daidai da rahoton majalisar ɗinkin duniya da ya tabbatar da cewa sabon shugaban kungiyar ta'addanci na alka'ida saif al-adil yana nan a ƙasar iran kusan shekara guda bayan mamayar da rasha ta kai wa ukraine sakataren tsaron amurka lord austin a ranar laraba ya nuna kyakkyawar damar da gwamnatin kiev ke da shi na daukar mataki a fagen daga da sojojin rasha adadin mutanen da suka mutu a kasashen turkiya da siriya daga mummunan girgizar kasa a makon da ya gabata ya haura dubu arba'in da ɗaya amma har yanzu ana ceto wasu mutane 'yan kalila a cikin buraguzai a jiya laraba an ceto wasu mata biyu karkashin tarkace a birnin karaman maras da ke kudancin kasar turkiya kana an kubutar da wata uwa da 'ya'yanta biyu thomas sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba makeri da ya taya na gabatarwa sai Salman abu wanda ya bada umarni da ma injinan namu na yau. Ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai Allah ya kara hada mu. Ma'assalam.